Ina mai baku hakuri saboda a yau labarin wace ce Jennifer ba zai samu damar zuwa ba. Sakamakon ni mai gabatar da labarin ina cikin sha'anin bikin yar uwata. A jiya aka ɗaura auren ƙanwata mai suna Zainab wanda har yanzu muna cikin al'amuran biki. Hakan ya hana ni sukunin da zan samu damar kawo muku labarin a yau. Na so a ce ko da ba shi da yawa na samu na kawo muku amma hakan ba zai yiwu ba saboda hidima irin ta biki. Ga masu bibiyata a shafuka na Instagram da Facebook za su iya tabbatar da hakan domin na wallafa hotunan sha'anin bikin. ina mai ƙara ba ku haƙuri na san cewa kuna nan kuna ta jiran zuwan wannan labari sai kuka ji labarin rashin zuwansa mu kasance da ku a gobe insha Allah idan hali yayi zan kamo kashi na goma Na ku har kullum Umar mai sanyi limamin tsakar gida na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida